daidaita mata ɗaya kawai sabulu sai ka samu wani baya daidaitawa man shafa ai ka samu wani baya daidaitawa ce ba ne ka samu mutum ba baya daidaitawa Me na fara ka iya daidaitawa ba a bi sauran Allah ka takaita mata nawa mata daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk hadisin Abu Huraira duk wanda yake da mata duk wanda yake da mata biyu musannan bai adalci ba tsakankanin su zai zo ranar kiyama wa shiqquhu ma'ilun zai zo gefen shi a karkace kana ganin mutum karkatacce gobe kiyama ka san mai mata nawa ne kenan mata biyu wanda bai adalci ba to Allah bai girma da kuka ya sanya mu kasance masu adalci to Allah bai girma da kuka yake cewa idan kun zama ra ku adalci ba fawahidatan sai ku takaita mata ɗaya Auna ma malakat aymanu ko kuma abin da damar ku ta mallaka in lokacin da yake akwai bayi ke Allah ce zalika wannan zalika wannan da naka takaita kan mata daya adana Allah ta wuru shine ku cancanta kada ku karkace barin gaskiya ke shine ku cancanta Allah ta wuru kada ku zalunci an gane ya kasance in zaka iya adalci kin san bari adalci ba kika san ba zai adalci ba ba zai daidaita ko zai ce bane ba amma so na zuciya ka yawwa anan kuma Allah bai ce za mu kaza za su iya so na zuciya jimar aswaki mana na fara shiga ke nan zai sumbaci ya ne shi kama mu sai mu da shi wani babban zunubi a wani bila zalika akna Allah ta to sai Allah ya gaya mana cikin sadakin yana ta hajiya ce ko tana da wani kudin ta dama kai kuma ka dan dauko ni dubu hamsin dinka dubu ɗari ka ce wannan ne sadaki sai kuma ta ga tana kana ta ke ɗan kikar ce ba ma da kyar da kyar ka bata ne sannan kuma ta dauko ta baka daman tana da wadata to Allah ce ka je baka so Allah ya ce fakuluhu Allah ya ce kawai kwantar shine fakuluhu ka ci wannan dukiyar da Allah ya baka ta hanyar matarka hani'an yani bidibil anfusi da kyakkyawan zuciya mari'a wannan ta'kidi ne ku ci shi bidibil anfusi hani'an a kyakkyawan ci babu wani mushkila akan cewa ko haramu wannan ayat tana maka wajibcin ba da mai sadaki to insha Allah ɗari bakwai da talatin da shida wannan dirhami ɗari biyu ke to ka sa ka sa dubu ɗari bakwai ɗin dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai ka ga yanzu ya ba ka yi wani wani ko kenan ka ci da talatin da shida ɗin to sannan kuma ka zo ka samu dubu ɗari nawa kenan dubu tala dubu ɗari uku da hamsin to kaga kana da ko ga ɗari Não. Milha, ana duba shi addinin wanda ya kasance auren to sai dai mun mu babba ne kusan komai mun hada shi da al'ada to shi ne abin da yake ba mu haraji komai akwai al'ada to inda za mu kasance mai auren da musulunci ne zurutu to da izinin Allah ko da family sun kasance ga yadda suke amma shi dai yana da kyakkyawar dabi'a yana da addini to da izinin Allah ba zai ba mu abin da zai ba to amma dabi'un da al'adun da muka kewaye auren da shi Wanang dia tak ada rada, kan ada rada ni. Si me aurat tadi unsi dah hadir. Allah. Nah, ha. wanang uwar gida akwai amarya mu sai a yi kuri ba za ce wa wannan ton ɗin amarya ne nesta biya kuma ton ɗin uwar gida ba a kuri'a ake yi mafi yawanci kuri'a kuma sai kasance ta aisha ta dace da kuri'a tun da ba mata zai ce wallahi tallahi billahi lalli ban yadda ba sai ta ce kamar ta mallake ne ko ta je mene ne ta mene ne ana kuri'a yanzu wani shi tana da damar ta kai shi gurin alƙali sai a turo mai hukunci daga dangin shi sannan kuma a turo mai hukunci daga danginta sai a zuwa jikin shi da me yasa ba wata ake a kai wurin ba daga gida za a fara shi ya faɗi nashi ta mata ta nata ba lokacin za a yi samun sulhu a yi sulhu ke wurin nan ko kadan baya kamata a ce za a ɗauka irin wannan al'amari zuwa wurin alkali a fara sulhu daga gida don abin ya ci tira ya ci tira ita kuma ba za ta yi zama haka ba to shi kenan duk wanda yake kasancewa ya zuga mata ba zai shiga aljanna ba man khabbaba mar'atan ala zawjiha duk wanda zai zuga mata akan miji manzo Allah sallallahu alaihi ba shi ba aljanna to shi wannan ya dinga zuga ta to tayaya ma ya samu bakin magana da ita kenan tayaya saboda mata suna da fice-fice sai za su tafi unguwa sai ka samu sai ya yi amma ana gida ka dukun dukun sai za ta fi gidan biki a caɓa kwalliya amma ma gida ne ba dukun dukun da wannan har yara ƙanana ma sun gane mata daga ya ga ta yi kwalliya ke wallahi baba da ni ma za a je ba da kai za a je da ke gidan bikin har yara ƙanana sun gane wai sun mata suka yi kwalliya ba na su fita ke na sha ganin wannan wuri daban-daban ko nan wawa a yi ba aka ne ko mutum ji mata sai ku ya tun da yanzu ba shi ne saki ba shi ya umarci mijin ya sake ta ita matan da ta zo tana ta mai wala wala wala wala to kuma duk matan ita ma za ta nemi mijin ta sake ta min ghairi ma ba ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna ba komai ba wani mushi na aka ta umarci mijin wai lalle lalle ta sa shi a gaba wallahi tallahi sai ka sake ni in kai dan halal ne sai ka sake ni in dai uwarka ce ta haife ka to a yau yau za ka to har ya kasance ne ta takura mai sake ta to shi kenan haramun alaiha rahihatul janna haramun ne ta shi kanshin aljanna to amma shi wannan da zai ziga ha shi kenan ya zo a kuma babu laifi amma kuma laifin shi bana ziga nan yana nan Ronan dai mata su dinga hakuri da mazajensu da Allah mai girma da kuka ya ba su ta mai biyayya ko ya yake duk talaucin shi ta mai biyayya insha Allah sai ina sai aljanna ta dukkan kofofin aljanna guda takwas da fatan Allah mai girma da kuka zauna da mu gaba da lafiya sai a karshe ne su da yawa musulmi cewa malam a taimaka min da yana bara addu'a wajen musulmai wai na nemi aure an kuma bani amma ba da ومن سيئات الأعمال sannan kuma sai zo ya sake ta kafin ya zanta una moneta da ganin a san to yanzu miliyan biyu kuma gurin ka karɓa sannan para la

matsayin mata shekara sha biyar ko kuma ya mafarki ko ita macen ta yi mafarki shi nan sun kai aure ke in an aurar da shi a lokacin ko an aurar da ita a lokacin za ta yi zama a gidan mashi sannan kuma abubuwa guda biyu mata suka ke banta da shi abu na farko ne alhaihu kaga namiji dai baya haihu sannan na biyu alhabu sai aka ganta cikin ta yana girma ah, ke me babu ne ba lokacin yana yawa ta fa in anastum minhum rushida idan kun ga cewa sun shirya wannan yaron ya mallaki hankali shi wannan yaron ta mallaki hankali ta shi Allah ce fadfa ilayhim amwalahum ku dauko dukiyoyin su ku danka musu duka wannan yana da maka cewa ana raba mai kenan wannan mukaddima ne Allah